الحمد لله رب العالمين يخلق ما يشاء ويختار <clears throat> ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر سائر الشهور وفضل يوم الجمعة <clears throat> على سائر الأيام له الحمد في حكمه وأفعاله ولك وله الشكر على ما أنعم وأولى من نعمه أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون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 عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل اتقوا الله كما أمركم بالتقوى كما أمركم الله بالتقوى اتقوا الله تعالى بسلامة القلوب والعمل الصالح الدؤوب ثم تذكروا عباد الله أنكم في الجمعة الأولى من شهر رمضان لهذا العام الهجري لهذا العام الهجري فقد جمع لكم, فقد جمع لكم فضل الشهر وفضل اليوم فإن رمضان أفضل الشهور ويوم الجمعة أفضل الأيام كما قال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه تيب وفيه أدخل الجنة وفيه تيب عليه وفيه أنزل من إلى الدنيا والمطلوب <clears throat> منا إذا حضرنا الأيام والساعات والأوقات الفاضلة أن نتعرض لنفحات الله أما رمضان فقد قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به فاصطفى هذه العبادة في هذا الشهر الكريم لنفسه جل وعلا لنفسه المقدسة وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس الصلوات المكتوبة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنب الكبائر فإذا اجتنب الأب الكبائر فإن الله تعالى يغفر له ما كان منه من الصغائر من آم من العام كله ما بين هذا ما بين رمضان المنصرم وهذا الرمضان الحالي نسأل الله تعالى أن يجعلنا أسعد الناس بفضائله احفظوا صيامكم عباد الله فإن الله تعالى يقول, للصائم يقول عن الصائم يدأ طعامه وشرابه وشهوته من أجلي وقال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن سابه أحد أو شتمه فليقول إني صائم مرتين وقد جعل الله تعالى الصيام جنة أي وقاية وقاية من الذنوب والخطايا فإن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين وجهه من النار سبعين خريفا وفي هذا الشهر تصفد الشياطين فلا يبقى للإنسان مغريات إلا من نفسه الأمارة بالسوء فانهوا نفوسكم عن الهوى فإن من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى كما قال جل في علاه وأحيوا أي ساعاتكم في النهار بذكر الله تعالى وبتلاوة القرآن وبالإحسان إلى عباد الله فقد كان السلف يقولون إن رمضان إنما إن رمضان تلاوة القرآن وإطعام الطعام فأطعموا الصائمين بإفطار الصوام وغير ذلك من أعمال البر إلى خلق الله تفقدوا جيرانكم وذوي, أرحا وذوي رحمكم وذوي رحمكم والمساكين المساكين من الأرامل والأيتام وسائر أصحاب الحاجات فقد حثكم الله تعالى على الإطعام فقال فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ورد المساكين ولو بالقول الحسن ولو بشق تمرة فإنه فإننا قد أرشدنا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا نحقر من المعروف شيئا فإنك لا تدري بأي عمل بأي أمل معروف تأتيك المغفرة وتدخل في سعادة لا شقاوة بعدها وأحيوا أي ساعات الليل بصلوات بصلاة الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأفضل الصلوات بعد المكتوبة صلاة المرء في بيته إلا أن لإحياء لإحياء, لإحياء صلاة التراويح في المساجد إقامة لشعيرة من شعائر الإسلام كما كما ذكر ذلك أئمة الإسلام منهم الإمام أحمد بن حنبل فاحضروا مجالس الذكر في الليل وأحيوا لياليكم بهذه الصلاة إيمانا واحتسابا كما حثكم, كما حثكم على ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الأيام قليلة وأنها سريعة الانصرام فاغتنبوا الأوقات واغتنبوا الساعات واعلموا أيضا وتذكروا أن نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فاغتنبوا صحتكم قبل سقمكم وفراغكم قبل شغلكم فإن هذا هو الأخذ بالعزيمة وهو الأخذ بالكيس يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين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 أوصيكم عباد الله ونفس فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى يقوى مسلمين جزء الله جل وعلا ميروكو دا وسير الله دا أمر ننسى كم جزء الله قال شمنا تكون وتا وان الله مدعوككين سركي يسن ياشي ya sanya shi wajen horo ne domin neman samun tsoron Allah a cikin wannan an sanya mana wannan ibada ta azumi domin mu samu takawa wata guda ake horar da mu duk domin mu samu wannan wato sifa wadda take tafi komai shigar da mutane aljanna tsoron Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu tsoronsa kuma ya sanya mu waɗanda suke fita daga cikin wannan wata na ramadan da cikakken tsoronsa muna cikin muna juma'a ta farko a watan ramadan wanda wannan rana ta haɗa falala ta wata da falala ta ranakun mako domin watan da ya fi kowanne falala a wajen Allah shine watan ramadan ranar da ta fi kowace alheri a cikin ranakun mako ita ce ranar juma'a don haka miribaci waɗannan sa'o'i na wannan rana da kuma sa'o'in ranakun ramadan baki ɗaya domin ba mu sani ba ko allah zai sa mu ziki wani watan ramadan din nan gaba kuma mu sani mu kula da cewa ranaku saurin tafiya suke yi yau mun fara watan nan sai ka ga kamar bayan mako ɗaya ne watan ya riga ya ƙare don haka kada mu zamanto waɗanda za su yi nadama mu tozarta dama da faraga da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu da lafiya abubuwa guda biyu mutane da dama wato ana yi musu kamun ga wato ana yi musu ni'ima da su amma sukan rasa samun alherin da ke cikinsu da yawa daga cikin mutane haka suke waɗannan abubuwa guda biyu su ne lafiya da kuma faragar lokaci don haka mai amfani da lafiyar mu kafin rashin lafiya ya sauka a gare a kanmu mai amfani da faragar lokaci da muke da shi kafin abin da zai zo ya shagaltar da mu shi azumi ibada ce da Allah ya zaɓa ma wannan wata na Ramadan wadda ibada ce wadda take Allah maɗaukacin sarki ya fifita ta ga kansa ya ce shi azumi na wani ya sifanta mai azumi da cewa yana barin cinsa da shansa da sha'awarsa saboda Allah don haka shi ne Allah jalla wa'ala da kansa yake jibantar yi masa sakamako don haka ya sanya a aljanna ƙofa ta musamman wadda take masu azumi ta nan suke shiga wadda ake ce mata su aka sai Allah da kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana sunan wannan ƙofa ita ce ƙofar rayyan kuma Allah maɗaukacin sarki ya sanya azumin watan ramadan tsakaninsa da wani ramadan din duk abin da mutum ya aikata na laifuffuka Allah yana yafe masa su idan dai ya guji idan dai ya guji manya-manyan zunubai in ya guji manya-manyan laifuffuka irin kisan kai da zina da shaye-shaye da rantsarantsan ƙarya da saba ma iyaye da yanke zumunci waɗannan duk irin zunubi ne idan mutum ya guje su to azumin da ya yi na wannan shekara ta ramadan zuwa in allah ya kai shi wani ramadan din, da kuma ma wanda ya wuce na ramadan din da ya gabata abinda duk ya aikata na ƙananan zunubai in dai ya guji manya-manya allah yana yafe masa ko da bai yi istighfari ya tuba ba kyakkyawan aiki yana share mummunan aiki wannan ya nuna girman wannan ibada a matsayinsa na kyakkyawan aiki cewa wannan ibada tana shafe kurakurai da mutum ya yi na tsawon shekara guda don haka kada ni sake da wannan ibada wannan ibada ana yin ta ne tsakani da Allah shine mutum ya bar ci ya bar sha dukkan abin da yake abinci ne wanda wanda yake shiga cikin ɗan adam ko ta baki ko ta hanci ko ta kafar kunne ko ta kafar idanu duk wannan mutum ya guje shi a cikin azumi hatta allura da ake yi in dai ba alluran magani ba allura wadda take ta sanya drip wannan tana karya azumi amma wadda za a yi ma mutum ta magani kamar alluran malaria ko allurar ko allurar zazzabi ko ta alsa duk wannan ba ta karya azumi haka zalika mutum ya guji sha abinda duk mutum zai sha wanda zai je cikinsa shi ma ya guje shi mutum kuma ya guji sha'awarsa mutum ya guji kusantar iyalinsa ko da da zantuttuka ne waɗanda suke na kwarkwasa ballantana wanda ba iyalin mutum ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ranar azumin ku ta zo kada ya yi kwarkwasa kada ya rinka kwarmato yana wauta don haka abin da ake so gare mu bayan mun bar ci mun mun bar sha'awa mu zamanto masu kaffa kaffa da ɗabi'ar mu masu kyakkyawar ɗabi'a hatta hayaniya da kwarmato da ɗaukaka murya ta waɗanda yake ba su san nutsuwar wato ɗabi'a ba ba ta cancanta ga mai azumi haka zalika dukkan wani abu wanda zai motsa sha'awa na zance da sauraro da kalle-kalle dukkaninsu mutum ya bar shi a cikin sa'o'in rana ko da kuwa da wadda ta halatta a gare ka ne ballantana kuma wadda ba ta halatta a gare ka ba wal iyadu billah sannan mu kiyaye azuminmu daga fadace-fadace da jayayya domin jayayya tana ɗauke albarka a cikin baye-bayen da Allah yake ba ma bayansa sannan fada da zage-zage ba su dace da mai azumi ba ko kai aka takala da fada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan wani ya la'ance shi ko ya zage shi to ya ce ni azumi nake ya faɗi haka har sau biyu hikimar faɗan haka har sau biyu shine faɗa na farko za ka tunatar da kanka sannan faɗa na biyu shi wanda ka gaya ma zai faɗaka yayin da ka maimaita akan cewar yana neman ya keta alfarmar wanda Allah ya bashi alfarma ne wanda wannan sai ya kawo wato kwanciyar hankali da barin fadace-fadace da barin rigingimu mu kiyayi wato gurɓata azuminmu da irin waɗannan abubuwa a kasuwanninmu da hanyoyinmu da kuma cikin tafiye-tafiyenmu da kai komanmu da kuma a cikin gidajenmu hatta tsakanin wato mazaje da matayensu a guji jayayya da fadace-fadace a cikin wannan wata mai albarka domin wannan yana tafiyar da albarkar wannan ibada sannan mu amfanu da waɗannan sa'o'i na rana da yawan ibada domin a cikin kowace rana a cikin kowace a cikin kowane wuni na wannan ibada kamar yadda aka yi ta faɗarwa a faɗakarwa a kai akwai addu'a mustajaba mu yi ƙoƙarin samun ijabar Allah jalla wa'ala musamman lokacin buɗe baki kafin a buɗe bakin da bayan an yi buɗe bakin duk lokuta ne na addu'a da ake ƙaunar Allah maɗaukacin sarki yana karɓan addu'a a waɗannan lokuta sannan mu yawaita karatun alƙur'ani da ciyar da bayan Allah domin kamar yadda magabata na ƙwarai aka ruwaito suna faɗa shi fa watan azumi karatun alƙur'ani ne da ciyar da abinci don haka mu nemi maƙwabtanmu waɗanda suke cikin bukata waɗanda suke cikin bukata da marayu da zawarawa da ‘yan uwa da dangi da miskinai wannan shine ainihin aikin da Allah Madaukakin sarki ya sufanta shi da cewa shine kutsawar tsauni wato mu taimaka ma bayan Allah mu ciyar da su mu ciyar da su wajen buɗe baki wanda wajen ciyar wannan na buɗe baki waɗansu har sa samu su yi guzurin sahur ya zamanto sun samu abinda da za su yi wannan ibada duk wanda ya ba ma wanda ya azumi buɗe baki yana da ladan azuminsa saboda haka waɗanda suka samu adadin mutane masu yawan gaske suna ciyar da su lokacin buɗe baki haka za su tashi ranar alkiyama a cikin takardar ayyukansu an nuna musu suna da azumin wato suna da azumin mutane ɗaruruwa ko ma dubunnai gwargwadon kowa irin ciyar wadda ya yi kuma wannan falala ce da Allah maɗaukacin sarki yake ba ma wanda yake so kuma kada mutum ya wulakanta aikin kyakkyawan aiki ko komai kankantarsa ko da dabino ne guda ɗaya kai ko da rabin dabino ne ka gutsura ka ci rabi ka ba ma ɗan uwanka rabi yayin buɗe baki ko yayin da ka gan shi a hanya kada ka wulakanta wannan domin ba ka san wani aiki ne kyakkyawa wanda shine zai zamanto sanadiyar gafara Allah a gare ka da arziki wanda har abada har ba za ka taɓe ba don haka wato muzabura wajen aikata ayyukan alkhairi ko da da kyakkyawar kalma ne idan ba ka da shi wanda ya zo yake nema kai masa kyakkyawar kalma karka kyare shi karka hankare shi domin wannan kyakkyawar raddi din da kyakkyawar kalma yana daga cikin ma'arufi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu kada mu wulaƙanta shi sannan mai amfani da sa'o'in dare da rayar da abin da annab sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu yi a cikin dararen watan ramadan shine sallar dare sallar tarawih dukkan sallar da mutum ya yi daga sallar isha'i har zuwa sallar asuba wannan kiyamun laili ce in a cikin watan ramadan ne kiyamu ramadan ne yinta a cikin jam'i tsayar da alama ce daga cikin alamomin addini wanda kamar wanda magabata suka ce kada a tozarta ta ta hanyar kowa ya zauna a gida yana yin sallah yanda zai zamanto masallatai sun wofinta daga rayar da wannan alama daga cikin alamomin addinin Allah sayyidina Umar radiyallahu anhu shine ya raya wannan sunna domin ya ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar dare a cikin watan Ramadan da sahabbai suka bi shi sallah ya yi haddarare uku sannan ya bari saboda tsoron kada a mayar da ita farilla amma lokacin sayyidina umar ya haɗa musulmi maza a ƙarƙashin jagorancin ubayi ibn ka'ab ya ne musu sallar tarawih ya sanya mata su kuma tamimu dari yana yi musu sallar tarawih ya zamanto dararen watannin ramadan ana haskaka su da sallah a cikin ɗakunan allah sayyidina ali radiyallahu anhu wata ran ya wuce da masallacin annab sallallahu alaihi wasallam a madina yayi masa sayyidina umar addu'a yace Allah ya bi ɗanka ya haskaka maka kabarinka ya amiral mu'minin kamar yanda ka haskaka mana ka haskaka mana dakunan Allah kai ma Allah ya haskaka maka kabarinka to rayar da wannan sunna tana daga cikin tsayar da alamar addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi ya ce sallar da tafi kowace alheri sallar da mutum ya yi a gidansa matsawar uh, in ba sallar farilla ba an fi so a yi sallar nafila a gida ga wanda yake da ƙarfi ga wanda yake da azama kan cewa zai yi kuma ga wanda yake zamansa a gida ba zai bayu ya zuwa ga tozarta yin sallar a cikin jama'a ba sannan mu yawaita wato ayyuka mu yawaita tuba da addu'a musamman halin da al'ummar mu take ciki kamar yadda nasiha take ta gabata kan cewa mu tanadin addu'o'i na musamman ga mu a cikin wannan wata mai albarka domin gatanmu shine roƙonmu ga Allah Allah maɗaukakin sarki ba zai damu da mu ba inda ba don roƙonsa da muke yi ba Allah yana so a roƙe shi kuma yana fushi da bawa idan ya manta da hanyar roƙon Allah don haka mu dage a cikin addu'o'i a dukkan sa'o'in dare da rana musamman ga wannan al'umma da muke ciki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 وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين اللهم إنا نجألك في نحور من أعدانا ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا شر جنود الكفار يا قوي يا عزيز اللهم كف عنا بأس الكفار أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على الصيام والقيام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله